Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49,31 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar mu ta GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko Facebook, X, TikTok da ma Instagram. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Laraba 24 ga watan Disambar 2025. Ne sau da Kabir tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga kanin labarai. Babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Libya, Muhammad Ali Ahmed Al-Haddad, ya mutu a lokacin da jirgin saman da yake ciki ya yi hatsari. Shugaban kungiyar kawancen kasashen yankin Sahel ya ce tilas a biyo bayan kafa rundunar sojojin haɗin gwiwa ta kasashen. Amurka ta rattaba hannu kan sabbin yarjejeniyoyi guda hudu na kiwon lafiya. misali kotu ta bada belin mutum kasance kuma wata hukuma ko 'yan sanda ko dai wasu wato hukumomin ko na tsaro ko na me suna da wani hurumi kuma da za su kin saki mutum a beli. Fahimtar masana shari'a a Najeriya kenan game da tauye hakkin tsohon ministan shari'a Abubakar Malami da gwamnatin Tinubu ke yi. ita kuwa haɗakar majalisar dattawa da ta wakilai a najeriya sun yi wani rawar gaban bakin hantsi Ah, shi yasa ba a samu yin ayyukan da aka yi niyyar za a yi ba to tunda an samu an samu akasi ka yi tsammanin za ka samu naira goma sai ka samu naira biyar kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafe da su kenan bayan duk waɗannan muna tafe da shirin mu na ɗinkin kwalba wanda madina dauda za ta kawo mana daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Libya Muhammad Ali Ahmed Al-Haddad ya mutu a lokacin da jirgin saman da yake ciki ya yi hatsari bayan tashin sa daga Ankara babban birnin Turkiyya je talata da maraice. Firaministan gwamnatin ƙasar Libya wadda ƙasashen duniya suka amince da ita Abdulhamid Dibeba ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akwai wasu jami'an gwamnatin ta libya su hudu a cikin wannan jirgi firaministan ya ce wannan lamari ya faru ne a lokacin da babban hafsan tare da tawagarsa suke komawa gida bayan ziyarar aiki a babban birnin na Turkiyya, ya ce sauran waɗanda suke cikin wannan jirgin sun haɗa da kwamandan rundunar sojojin ƙasa na libya da daraktan hukumar kere-keren kayan soja da wani mai ba babban hafsan shawara tare da wani mai ɗaukar hoto daga ofishinsa. Minista harkokin cikin gidan Turkiyya Ali Yarlikaya ya faɗa shafin sada zumunci na X cewa jirgin ya tashi a hanyar komawa Tripoli daga babban filin jirgin saman nan na Esenboga na Ankara da karfe biyar da minti goma na yammaci agogon ƙasar. kasar. kuma ya ɓace da karfe biyar da minti hamsin da biyu ya ce hukumomi sun gano inda jirgin ya faɗi a gundumar hemana ta lardin ankara ya ce wannan jirgi kirar da salt falcon 50 ya nemi a bashi izinin saukar gaggawa a lokacin da yake wucewa ta samanar hemana to amma kuma sai aka kasa samunsa ta rediyo ba san abin da ya haddasa faduwar jirgin ba ministan shari'a na turkiya yilmaz tun ya ce an kaddamar da bincike wani karamin minista harkokin siyasa da sadarwa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libya walid el-lafi ya faɗa wa kafar sadarwar al-ahrar ta libya cewa jirgin na haya ne daga wani kamfani a ƙasar malta Shugaban kungiyar kawancen kasashen yankin Sahel ya ce tilas a biyo bayan kafa rundunar sojojin haɗin gwiwa ta kasashen da ƙaddamar da gagarumin farmaki kan 'yan ta'adda cikin 'yan kwanakin da suke tafe a yankin da ta'addanci ya yi tsanani. Shugaban Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, bai ba da ƙarin bayani kan wannan furuci nasa ba. a bayan da aka ayyana shi a zaman shugaban kungiyar kawancen kasashen yankin ta sahel kungiyar da kasashe uku da ke cikinta suka balle daga cikin kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ko yawo a wannan shekara kasashen mali da burkina faso da niger sun fi fuskantar ta'addanci a yankin bakin iyakokinsu yayin da wannan yanki na sahel da ke kudu da hamadar sahara ya zama inda aka fi ganin ayyukan ta'addanci masu alaƙa da alka'ida da ƙungiyar daesh wato isis a duk faɗin duniya shugabannin ƙasashen uku sun cima daidaituwa a taron kolinsu na jiya talata akan bunƙasa haɗin kan tsaro da na tattalin arziki a ƙarshen makon nan ƙasashen uku sun ƙaddamar da sabuwar bataliya ta haɗin gwiwa wadda za ta yaƙi 'yan ta'adda na yankin ana sa ran za ta kumshi dakaru har dubu biyar shugaban jamhuriyar nijar abdulrahman chiani ya ce ƙungiyarsu ta samu nasarar kawo ƙarshen sojojin mamaya a cikin ƙasashen nasu bisa dukkan alamu gugar zana yake yi kan shawarar da ƙasashen suka yanke ta korar sojojin faransa da amurka daga cikin ƙasashensu Chani ya ƙara da cewa babu wata ƙasa ko ƙungiya da a yanzu za ta gaya musu abin da ya kamata su yi. Yanzu dai ƙasashen uku sun karkata ga ƙasar Rasha domin tallafa musu wajen ayyukan tsaro a cikin yankin nasu. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana a Washington DC. amurka ta rattaba hannu kan sabbin yarjejeniyoyi guda hudu na kiwon lafiya da kasashen madagascar saliyo botswana da kuma habasha wato ethiopia waɗanda za su samar da kuɗaɗe har dala miliyan dubu biyu da ɗari uku na aiwatarwa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa cikin wata sanarwa talatan nan cewa kowace ɗaya daga cikin yarjejeniyar ta tanadi irin ci gaban da ake son ganin an samu da lokacin aiwatarwa da kuma sakamakon da zai biyo bayan ƙi ko kuma kasa aiwatar da ita ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce makasudin haka shine tabbatar da cewa wato haƙa za ta iya cimma ruwa a duk wani agajin da amurka za ta bayar wajen takalar cututtuka masu barazana tare da rage irin dogaron da ƙasashen suke yi na dogon lokaci kan agaji daga amurka ta ce karkashin waɗannan yarjejeniyoyi da ƙasashen hudu amurka ta yi alkawarin bayar da kusan dala miliyan dubu ɗaya da ɗari hudu yayin da su kuma ƙasashen da za su samu wani agaji za su zuba dala miliyan ɗari tara daga aljihunsu amurka dai ta kulle irin wannan yarjejeniya da wasu ƙasashen na afirka cikinsu har da najeriya a cikin 'yan kwanakin da suka shige. A gaida Ibrahim Alfa Ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu na farko. Wata al'ada da aka fi yawan gani a ƙasashen nahiyar Afirka ita ce ta yin bita da ƙulli ga abokan adawar siyasa. Sau da yawa idan wata gwamnati ta shuɗe sai ka ga sabuwar na hantarar jami'an da suka yi ruwa da tsaki a magabaciyarsu. tun bayan kama mulkin gwamnatin bola ahmed tinubu an ga yadda ta dinga bin 'yan adawar cikin gidan jam'iyyarsu na baya-bayan nan shine kama tsohon ministan shari'a abubakar malami da tsare shi kimanin makonni biyu a jiya dai wata kotu ta ba da belin shi Wakilin mu, umar faruk musa ya yi mana nazarin hukuncin da kuma mai hakan yake nufi bayan da aka yi makonni biyu ana jayayya game da bayar da abubakar malami beli wanda hukumar efcc take bincike a kan cin hanci rashawa kuma suna ta tsare shi na kusan makonni uku wata babbar kotu a babban birnin tarihin najeriya karkashin jagorancin mai shari'a bello kawu ta amince da bukatar da lauyoyin abokar malami ya gabatar wa kotun cewa shi na neman a bada shi beli koda na wucin gadi ne kafin wata babbar kotun tarayya ta saurari wata kara da ya gabatar dangane da maganar belin da kuma korafin da yake da akan hukumar efcc wani babban lauya profesa nasir aliyu ya min tsokaci dangane da wannan belin da babban kotun abuja ta baiwa abokar cika malami tsohon ministan shari'a na najeriya kuma wanda yake danganta ci gaba da tsare shi ko dargar da ake tsakanin da hukumar efcc bisa ga zargin da ya yi cewar efcc tana masa bita da kulli ne bayan da lokacin da yana shugaba ko kuma yana ministan shari'a a najeriya ya kawo kwamitin da ya zargi shi sabon shugaban hukumar ta efcc da cin hanci rashawa a kan dukiyoyi da kudaden da hukumar efcc ta kama hannu wasu barayin gwamnati ba na ji dan misali kotu ta ba da belin mutum ya kasance kuma wata hukuma ko 'yan sanda ko dai wasu wato hukumomin ko na tsaro ko na me suna da wani hurumi kuma da za su kin saki mutum a beli tunda beli dai hakki ce dama ne kuma wanda tsarin mulki ya tabbatarwa da mutum tunda duk wanda ake zargi da laifi ana cewa ana ɗaukasa komai ba har sai an tabbatar da laifin. to amma gashi har yanzu abubakar malami bai fito daga hannu efcc ba akwai wani ka'ida ko sharuɗa da kila za a iya shimfiɗa kafin ya ci more wannan belin da kotu ta yadda ta ba da umarnin ta ba da gare shi a ai ba wata ka'ida ka'ida ka ta nan ko ta faɗa ta ce a ba da shi beli bisa misali mutum biyu wanda ta faɗi sunan mutanen ta ce mutane ne suka karbi na zada da wani abubakar aliyu ba gudu da kuma a think wani wani abu na wani sani yakubu to wa'annan mutanen biyu su da kuma ya mika fasfodinsa na wato na tafiye-tafiye na kasashen duniya ta ce in yarda ya wannan shi kenan misali ta ce bisa wannan sharaɗin yanzu kaga abin da za a yi shi wannan sharaɗi misali wani takardu da wani abu yanzu kuma ya koma hannun kotu ba ba hannun efcc ba saboda kotu aka cika mata wannan ka'idoji shikenan kuma ba wani abu da rage sai dai a fuke mutum to ai ma wa'annan sharuɗan su ne efcc ta bashi ko ta ya mashi ya cika suka ba da belin shi na farko kuma na ga hukuncin kotunan ta ambanci waannan sharuɗan da ya cika wa efcc su ne har yanzu ba a canza su ba me wanda yake nuna nunawa kenan a yadda ba shi kenan beli ya tabbata amma ka gane ka san beli da ita hukuma efcc ta bayar da belin da kotu ta bayar abubuwa ne daban-daban guda biyu ka san kotun ba cewa ta yi na umarci efcc ki sake shi a bisa kan beli na da da sauransu ba yanzu shara'i na da da kika baya ka gane ka lura gani misali da haka aka nema misali aka ce ta umarce ko da umarce su ku sake shi ko tabbatar da belin ku na da amma ce aka yi yanzu an ba da belin sa na kotu bisa shar'in da su haka yanzu misali duk shar'in da aka cika a can a EFCC na gaban kotu za cika ma'ana wannan shuwatis din za su gaban kotu yanzu ciki a belbon su sannan passport din su yanzu ya dawo daga EFCC ya dawo hannun kotu wannan shi shine shar'in suka ce kafin a saurari wancan neman beli da yake a kotu ta biyu ta FCT wato Abuja High Court so kaga ta anan ma wata za a iya samun dan saboda tunda ba su suke sake shi ba Profesa Nasiru Aliyu kenan wani babban lauyan kundin tsarin mulkin Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a gaya da za ta kaya a gaban kuliya tsakanin lauyoyin abokar malami da kuma lauyan hukumar efcc wanda watakila za ta yi kokarin kawo tarnaki wurin bayar da ko samun nasarar karɓar belin da wannan babban kotun tarayya ta barwa abokar cika malami umar faruk musa gta hausa amurka ke magana daga abuja a najeriya A karon farko a tarihin Najeriya, Majalisar Dokokin Ƙasa ta amincewa Shugaban Ƙasa Bola Ahmed Tinubu yin aiki da kasafin kuɗin shekarar 2024 da na 2025 har zuwa watan Maris na shekarar 2026 mai zuwa. Ko hakan ke nufi ga 'yan ƙasar? Wakiliyar GTA Hausa a Majalisar Madina Dauda ta haɗa mana rahoto kan dalilan da ya sa majalisar ta aiwatar da wannan aiki. Majalisar dattawa da ta wakilai sun amince da gyara ƙudurin dokar kasafin kuɗin shekara 2024 da ta 2025 inda aka dunkula kashi 70 na kuɗaɗen manyan ayyukan waɗannan shekaru cewa za a yi su har zuwa watan Maris na shekara 2026. inda ake fatan kammala dukkan ayyukan a cikin lokaci kana a fara aiki da kasafin kuɗin shekara 2026 daga watan afrilu 'yan majalisar sun goyi bayan ƙudurin wanda aka karanta kuma aka zartar da shi ta hanyar karatu na farko da na biyu da na uku a zama ɗaya kamar yadda shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata solomon adiola olamilekan ya bayyana mana bayan sun kammala zaman a jiya talata So for the capital to continue, we have decided that the capital portion of 2025 be extended by three months, that is up to 31st March 2026. So going forward, what you will now see by the time we are passing the budget into law come 2026 you have one budget so all other item of transaction in 2024 2025 will have been taken care of in 2026 appropriation bill when eventually passed into lo. Walami Lekan ya ce ana buƙatar ƙarin lokaci don baiwa gwamnatin tarayya damar kammala wasu ayyuka da ake ci gaba da yi a ƙarƙashin kasafin kuɗin shekara 2024 da 2025. Walami Lekan ya ce an yi wannan tsawaitawan ne saboda Najeriya za ta ci gaba da gudanar da kasafin kuɗi guda ɗaya rak daga watan Afrilun baɗi don inganta amfani da kuɗaɗe da aka ware da kuma ba da damar kammala muhimman ayyukan samar da ababen more rayuwa. a bangaren majalisar wakilai kuma dan majalisa daga jihar jigawa abubakar hassan fulata ya yi bayanin dalilin da ya sa majalisa ta ɗauki wannan mataki na tsawaita kasafin kuɗin shekara 2024 da na 2025 ɗin cikin gaggawa gibi aka samu shi yasa ba a samu yin ayyukan da aka yi niyyar za a yi ba to tunda an samu an samu akasi ka yi tsammanin za ka samu naira goma sai ka samu naira biyar saboda haka kuma tunda ka kudurin aniyar wannan abin da aka abin ina sai an yi su shi yasa aka matsa da su wannan abin da ba a yi ba muna kyauta zaton a cikin wata hudun nan za a samu isassun kuɗi da za a yi wata da aikin da ba a yi a baya ba da yadda Allah za a daƙile su za a gama su kuma a rufe littafin ƙididdigar su a cikin ƙarshen watan hudu na shekara mai zuwa alabi shi daga yanzu za a ci gaba da kasafin kuɗi kai guda ɗaya ne a shekara kuma mun sahale masa mun yadda mun amince da wannan bukatar tasa kuma mun aiwatar bayan kammala wannan aiki majalisa ta tafi hutun ƙarshen shekara sai ranar 27 ga watan janairu na shekara 2026 za su dawo bakin aiki madina dauda gta hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, amma kada ki nisa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. A makon da ya gabata ne Majalisar Dattawa ta tantance jakadu 64 waɗanda shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya aika musu, shawarar amincewa da jakadun ya biyo bayan la'akari da rahoton da kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dattawa ya gabatar rahoton ya bayyana cewa an tantance dukkan waɗanda aka naɗa sosai kuma an gano sun dace da naɗinsu bisa ga cancantarsu gogewarsu halayensu da kuma ilimin diflomasiyar ƙasa da ƙasa an samu cece kuce da dama ganin cewa an yi shekaru biyu Najeriya ba ta naɗa jakadu ba sai yanzu. A wannan shirin ɗinkin kwalba na wannan mako na zanta da dattijo kuma tsohon jakada wanda ya shekaru sama da talatin a wannan aiki na jakadanci alhaji habibu baba habu ta wayan tarho inda ya bayyana mini muhimmancin naɗa jakadu a ƙasashen duniya ku biyo mu ni mutumin unguwar sharfaɗi ne a cikin birnin kano na yi aikin diplomasiya a shekara 34 wannan na karkare a america a new york inda na zama ni ne shugaban ambasada a consulate general ta nigeria da ke new york alhamdulillah yanzu na zama ɗan fansho wane ne jakada wato hajiya shi jakada wani matsayi ne da shugaban ƙasa kaɗai yake naɗawa kuma matsayi ne da yana nan ƙololuwa na wakiltar shugaban ƙasa a wata ƙasa ko kuma a wani international organization a Najeriya kamar yadda kika sani constitution namu ta 1999 da foreign service regulation da kuma ƙa'idoji na duniya duka sun dawamar da wannan matsayi a hannun shugaban ƙasa shi ne kaɗai yake da hurumin naɗa ambasada shi ne kuma yake da hurumin karɓar na wata ƙasar idan ba shi ya karɓa ba to baka fara aiki ba. Menene ayyukan jakada? Wani irin aiki jakada ya kamata ya yi? gaskiya zan iya ce muke ambasada yana da ayyuka kala-kala za a sa sun kai kusan goma sha ɗaya to kuma a ƙarƙashin wannan goma sha ɗayan kowane ɗaya za ka iya ɗauka ka raba shi kashi uku hudu biyar amma bari mu ɗauka guda-guda na farko shi ambasada yana aiki ne a bisa dokokin duniya da kuma dokokin Najeriya. Wannan ayyuka sun hada da kamar yadda na faɗa da farko shi shi ne wakilin shugaban ƙasa. Duk abin da zai yi a waccan ƙasar da aka tura shi yana yi ne da suna da yawu da hurumin shugaban ƙasa. Na biyu aikinsa ya haɗa da yayata Najeriya a ƙasashen duniya da kuma kare mutuncin Najeriya da duk wani abu da take so ta samu nasara a kansu a duniya. Na uku za ki iya cewa akwai lokacin da akan haɗu a yi mitin don a sami yarjejeniyoyi na duniya wannan yake shi wannan ambasada an ba shi wata takarda da ake ce mata agreement letter of credence wannan wasiƙar ita ta ba shi dama ya je duk ko ina a ƙasar da yake aiki ya sa hannu da yarjeniyoyi a matsayin shugaban ƙasar najeriya na hudu shi babban mai ba da shawara ne kuma me yin rahoto manya-manya wannan suke ba wa najeriya shawara da kuma shawarwarori na zaman lafiya na hada-hadar kasuwanci da kasuwanni da kuma ƙasar da yake aiki menene suke ciki duk wannan abubuwa ne da yake aiki a kai na biyar za mu iya cewa shine shugaban ofis ɗin safara embassy ɗin Najeriya. Duka wani maganar ayyuka na administration duk shine yake yi a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa kusan guda goma. Sannan wani abu da yake muhimmin aikinsa shine magana consular responsibilities and protection of Nigerian citizens. Wannan shine wato aiki da yake shi ambasada yana kula da yalwar zaman 'yan najeriya da ke zaune wannan ƙasar na magana ba su fasfot na maganar kariyansu da duk wani abu da yake ɗan najeriya zai shiga in ka samu matsala ambasada zai je ya shiga ya san me kake ciki in ma kana kurkuku ne shi dole a bashi damar ya je ko ya tura ma'aikacinsa ya je ya ganka kuma su taimaka maka da maganar lauya da sauransu wannan duk yana cikin ayyukan ambasada na shida in ban manta ba akwai maganar tattalin arzikin najeriya da maganar rayuwarsu to wa'annan ma abubuwa ne da suke gaskiya masu yawa maganar kasuwanci in kai maganar kasuwanci to abin da faɗi yake sannan akwai maganar abin da ake cewa protocol obligation and diplomatic etiquette wannan shi ambasada shi yake duk kula da duk wani bako na najeriya da zai sauka wannan kasar da yake shi ne zai maganan hotel dinsa, shi zai magana da wa'anda zai je ya yi mitin da su shi za su tsara duk abubuwan da zai je wannan ya hada da mutanen gwamnati gwamnoni ministoci sannan kuma ya kare a kan shugaban kasa da mataimakinsa duk ambasada ne yake yin wannan sannan akwai maganar duk wata yarjejeniya da ƙasa da ƙasa suka sa hannu to shi ambasada shi yake sa ido ya tabbatar cewa wannan yarjejeniya da aka sa to ana tabbatar da ita kuma ana aiki da ita na ƙarshe shine idan an sami rigima a ƙasa to shi ambasada shi yake tsayawa ya tabbatar da mutanen 'yan da 'yan najeriya an yi ƙoƙari an fidda su daga wurin wannan rikicin kamar yanzu abin da ya faru a sudan sanda aka fara yaƙi kin ga shi ambasadanmu bai bar hartun ba sai da ya tabbatar duk wanda za su iya tafiya cairo su shiga egypt sai da aka tabbatar an sami bas bas da ta ɗebi mutane aka kai su cairo sannan shi kuma da sauran mutanen ofis ɗinsa suka tafi saboda haka ayyukan da yawa amma dai za ki gane cewa ambasada ba matsayi ne kawai na mara girma ba matsayi ne mai mahimmanci mai mahimmancin gaske menene amfanin nada jakada amfanin nada jakada abu ne da yake matsayin shi ne yake zama wata gada ta magana wadda ake yi cikin asiri tsakanin gwamnatoci wannan rufin asirin wato shi ne abin da yake ya fi komai a cikin sana'armu duk abin da za a yi cikin asiri ake yi kuma ba tona tonen asiri kuma ajiya ki sani ambasada yanzu kana ambasada a barnard ba da wani dan misali idan kana ambasadan najeriya a amurka a cikin mutane ka zara bindiga ka harbi wani ɗan sandan Amurka bai isa ya kama ka ba kai ko ankwa bai isa ya sa maka ba darajar ambasada kenan bai isa ba ba zai yiwu ba a bayan katinmu da ake bamu na zama a ƙasashen irin wannan aka bana a amerika a bayan katin an rubuta cewa kada wani ɗan sanda ya kuskura ya kama mai wannan katin daraja ambasada kenan a nan shirin ya kawo jiki a madadin bakonmu ambasada habibu baba habu da sauran abokan aiki a gta hausa amurka ke magana madina dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya Gabala bronco da labaran duniyar wasa za mu fara shirin ne da tarayyar najeriya inda gwamnatin tarayyar najeriya din ta cika alkawarin da ta yi wa 'yan wasan da suka fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka na shekara ta 2023 'yan wasan tawagar kungiyar kwallon kafa ta sufa eagle na najeriya sun karbi takardun gidajen da gwamnatin tarayya ta yi musu alkawari sakamakon nasarar da suka samu a gasar kofin kwallon kafa na afirka na shekara ta 2023 wacce kasar cote ta karbi bakunci inda kungiyar kwallon kafa ta sufa irin din ta kare a matsayi na biyu an gabatar da takardun mallakan gidajen tare da lambar girmamawa wa 'yan wasan da suka fafata a wannan gasa inda gwamnati ta ce ta yi ne domin karfafa wa 'yan wasan gwiwa wajen samun nasara a sauran wasanni da za su fafata gwamnatin ta gabatar da wannan kyautar ne kafin shirye-shiryen najeriya ta fafata a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka da ake yin na shekara ta da da ashirin biyar. wannan cika alkawari na gidaje da gwamnatin tarayya ta yi wa 'yan wasan masu ruwa da tsaki sun bayyana wannan a mazaunin karfafa gwiwa 'yan wasan da ke wakiltar kasar a gasannin kasa da kasa to sai dai bayan wannan cika alkawari da gwamnatin tarayya ta yi wa 'yan wasan najeriya 'yan wasan najeriya din ajiya sun zage dantse wajen fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka da ke gudana a kasar Maroko, inda najeriya din ta samu nasara a kan tanzania da kwallo biyu da daya a yau din nan za a ci gaba da fafatawa a gasar na cin kofin kwallon kasashen afirka inda a yau kasar burkina faso da misalin karfe 1 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta equatorial guinea yayin da algeria da misalin karfe 4 agogon nigeria suna tare da sudan sai kuma cote d'ivoire da misalin karfe 6 da rabi agogon nigeria nijar kamar da kasar chadi za su fafata da mozambique kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru kuwa da misalin karfe 9 na dare agogon nigeria nijar kamar da kasar chadi daidai da karfe 8 agogon gmt da ghana da su ɓarje gumi da kasar gabon bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima cikin dare ko karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. To yanzu kai tsaye a nan cikin ɗakin watsa shirye-shiryen godiya ta musamman ga abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmad da ya karanto mana labaran duniya sai Yusuf Aliyu Harande da ya haɗa kuma ya kula da na'urorinmu a yau. Ni sau da kabir nake muku fatan alheri daga nan babban birnin gundumar Columbia ko wuni lafiya.